علم لنا إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعمل أمري من الانسان يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو جاد تعالى لأن أنا أمة من مسلسل الزركة مسلسل عبد الرحمن بن عوف التي أنظركم فهم بأسهم من الأمر a wannan yammacin ranar juma'a uku ga wata ramadan hijira annabi sallallahu alaihi sallan dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya gaji da ashirin ga wata ramadan a shekara ta afwan ashirin ga wata biyu shekara ta dubu da ashirin da shida miladiyya muna da wannan masallaci da albarka a manakar wata ta shirin alƙur'ani mai girma da muka saba gabatarwa a cikin Ramadan a sati a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari da arba'in da biyar fadin Allah ta'ala wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitabun mu'ajjala yau sun fara da Allah da ranar za mu tashi farkon aya ta ɗari da arba'in da shida a cikin wannan sura mai albarka suratul ali imran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 أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وأنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. نعم كما يجب أن تسرع على cewa lokacin a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya waje wasu daga cikin sahabbai ya dora su akan wannan dutse ya ce ko mun yi nasara ko an yi nasara akan mu wanda ya sauko wannan ya sa bayan waɗansu daga ciki suna ganin an yi nasara sai suka rinka kira alganimata ganimata ma'ana mu je mu kwashi ganima mu je mu kwashi ganima wannan safa umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sai sai ya jawo kuma kafarai ka je ta baya sai kashe na kan wanda sai saura a kan nusa sannan kuma suka sako kasa masu ta karkashe ta har a wannan lokacin ibnu Kami'a ibnu kami'a kamar yadda na faɗa cewa saboda ya kasa kan annabi sallama ya kire mai hakuri ya ringa ihu yana cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafa to wannan ne ka musulmai sai suka ji wani rauni tun da jagora shugaba da abin da ya same shi to wannan shi ne Allah ya waye da ke biyo baya inda wajen Muhammad Muhammadin illa rasulun kada salan min qablihi rusul tun daga nan Allah yake rarrashin su yake kan musu wa eh annabi na Allah zai yi rasuwa sannan kuma za a iya kashe shi saboda daukar kalmar Allah wannan ba kaskanci bane da haka wannan ya samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan ba kakkanci ne tare da cewa manzo Allah ba a kashe shi amma da Allah ya cewa za a iya kashe shi din tunda annabawa da yawa a kashe shi domin shi mutuwa a hanyar Allah ai ba kaci muna gani to shi ne sai Allah ya ce wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribiyun kathir da yawa daga cikin annabawa qatala ma'ahu ribiyun kathir mabiya da yawa sun yi yaƙi tare da wannan annabawa majina da yawa sun yi yaƙi tare da wannan annabi annabi da fito faran daga filin daga tare da mabiyanta kuma sun yaƙi wannan in muka yi kira'a ta ta jumhur ke amma kira'a ta ibn ne jumhur sun karanta fatala ma'ahu biyu amma sai dai nasu da ilmi kafin da abu amir Suma sun karanta utila ma'ahu biyu na kafi utila ma'ahu biyu na kafi da yawa da wato da yawa daga cikin annaba an samu annabin da utila aka kashe shi ma'ahu biyu na kafi a lokacin da yana tare da mabiya da yawa ma'ana su mabiyan an kashe su kuma shi ma annabin an kashe shi abin da kira da suna kila wani shaɗi zai iya yi wa a kashe wannan annabi Ah, ibn ishaq a cikin asira sai ke cewa ma'anar wannan ayar wa ka'ayyin min nabiyyin asabahu al-qatl wa ma'ahu yubbiyuna kathir da yawa daga cikin annabawa wato kisa ya same su mana an je wajen ɗaga kalmar addinin Allah an kashe su banu Isra'il sun kashe annabawa da yawa kuma a tare da wannan suna da jama'a mai yawa da ta wannan jama'ar mai yawa ba ta hana a kashe su wannan jama'ar me yawa wahala ake so amma Mun kalli fassara Za mu zo fassara guda uku fassara ta farko akan qira'a wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyun kathir da yawa daga cikin wato an samu da yawa mana da yawa daga cikin annabawa akwai annabin da kata qatala ma'ahu rabbiyun kathir mabiya da yawa sun biya ki tare sun yaki tare da shi a gwamna akan qira'a قاتل akan kira'ar kutila ma'ahu ribbiyun kafir da yawa daga cikin annabawa an samu annabin da an kashe shi a tare da shi kuma akwai mabiya da yawa wanda su ma an kashe su na lamun gane sannan akwai fasar da ibn isaji a cikin cewa wato an samu da yawa wato da yawa daga cikin annabawa akwai annabin da kutila an kashe shi ma'ahu rubiyuna kafir a lokacin da yana ganin ya masu yawa amma ba ka hana shi ba ka hana a kashe shawar bayyaku na na mun gano kusa da guda sai Allah ce fa ma wahanu lima musi rauni ba a cikin abin da ya shafi su shi ne kuma wahanu a kan wasu sabilillah musu rauni ba game da abin da ya same shi a hanyar me ya same shi na an na an muna gana na hanyar gashi an ji musu shi ta Allah da kansa ne ce da Allah yana magana shahidi ne ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين إذ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اتاهم القرح للذين أحسنوا منكم واتقوا أجر العظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فابشرهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله يصلي عليهم duk wannan dogon ayar da Allah na magana kan ungin Allah ce kada ku tsammani wannan da aka shi a hanyar Allah mutum a a hayayi ne suna gurin ubangiji yana azurta su yana cewa su farihina bima atahum Allah min fadli suna farin ciki da abin da Allah ya ba su na falalar wa zina bil ladina lam bikin yin karfe khalfihim suna kuma yin bishara waɗanda ba su shahada wanda ba su riske su ba na bayan su suna gaya masu Allah ko kuna alihu na ƙunya da yau su babu tsoro a tare su babu babu ya sauci nuna bi ni'imatin min Allah wa fadlin suna yin bishara da falalar Allah ni'ima Allah da falalar Allah kuma lalle Allah baya ko da sabbin ladan mu ne kamar mun ce su ayi mu'minan sai ce a su ne waɗannan annabi na tajabu lillahi wa rasul bayan wannan yakin da aka jifa da aka ce ga wani yaƙi kuma sai suka amsa wa Allah suka amsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alladheena tajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asaba asabakum al-ard bayan ciwo da miki ya same su sun je jihadi an an kashe wasu ɗan uwan su su an ji musu ciwo amma ana cewa ku fito jihadi dan take suka amsa Allah suka amsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta Allah lil ladina ahsanu minhum wa taqaw ajran wannan da kake tuka daga cikin su kan tsoron Allah suna nan da girma الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم سوني وأن aka ce da su mutane ba sun tare a ƙwanku kafirai sun tare a ƙwanku kafshon ku tsoron su ba zai ji tsoro ba amma fa zada hum imanin sai wannan abin da ƙara musu imani wa qalu hasbuna allahu wa ni'mal wakeel an gane to dan haka su ma wannan sahabban fa ma wa'anu lima asabahum fi sabilillah su ne da Uhud abin da ya same su a Uhud din na a kashe wasu aka ji wasu ciwo wannan bai sa sun rauni ba wama ba so sannan wannan bai sa sun gajiya ba ba rauni na tare da su babu gajiyawa wama tsakanin sannan kuma wato kaskanta a gaban matsiya ba sun sallama musu a a fitowa a su buga don sun sanke bakon Allah ne a kare su dan Allah ya ce wa inna jundana lahum al-ghalibun inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad yace kataba Allahu la ajibanna ana rusuli inna Allaha qawiyyun da haka ba su rauni ba ba su gajiya ba ba su kaskanta ba me yasa mu muke da rauni yanzu muke da gajiya muke kaskanta shine saboda musu ta hanyar Allah musu ta hanyar Allah ba ka gane wani musulmi ne sai ta hanyar sallah amma ta hanyar imma gaskiya ba ya ce yayi ma amana babu ya taimake ka babu ya hakura da yanayin da Allah ya tabbashi na talauci wani rashin lafiya duka wannan ba sai ya yi dabaru ya ba hanyar da zai saba ma Allah ya samu abin duniya ba mu da tsika da ubangiji da muna da tsika da ubangiji yau da muke da yawa yanzu da mun fara tsoka domin Allah ya ce wa lam yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila Allah bai taɓa tsora Allah akan musulmi ba matakar muna nan a mu'mini masu imani waɗannan sahabban yaƙi suka je aka kashe wasu wajen mutum saba'in aka je wasu ciwo Anas eh, ibn Nadar yana cin dabino yake cewa a bayan dutsen can akwai aljanna me ya ne iya cin ne ya wurin da ne ya je ya shiga filin daga aka kashe shi sura an suka da sara a cikin ya ku tamani kanwarsa ko ɗan uwarsa ita ce kaɗai lokacin da kawo an sassafa kamannin da baya da za ka gane shi ƴar uwarsa ce mace kawai ta gane shi da ɗan yatsan ta guda ɗaya to sai dai sun kaskanta ba amma mu yanzu kowa tsoro kowa kwaɗayi wannan ya sa muke mu kawo kan mu mana abin da muka dama suna abin da suka dama amma ga sabbi duk da wancan abin an kashe wurin mutum saba'in an raunata wasu amma Allah da kansa ya ba da shaida ya ce kuma wa hanguli ma asabahu fi sabilillah ba su launi ba game da abin da ya same su a hanyar Allah wa ma ba'fu ba su gajiya ba wa tsakanin ba su da sun yi saranda sun miƙawa abokan gaba su yi amma yanzu mu da shugabanninmu na siyasa da wasu daga cikin malamanmu da shugabanninmu na da da manyan yan siyasanmu gaba ɗaya gaba ɗaya sun kaskanta a gaban waɗanda ba su kaskanta ba sun mika wuya ana cutar da yankin su saboda babu imani babu yadda da Allah shi ne kuma wa'ani lima asaba mu fi sabilillahi wa ma da'u huwa man takana ya Allah ya ce wallahu yuhibbu sabirin Allah ya san maka nan ba ta haƙuri masu juriya ake nufi masu jurewa a kan lallai a gaskiya a kan gaskiya sai musulunci ya samu ɗaukaka sai a al'umma musulunci ta samu ɗaukaka saboda idan ba haka ba ka duba cikin littafin Allah kullum Allah na can mu'minin masu ɗaukaka ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين Allah ya ce izza Allah ya ce ta manzanta ce mutum mu'minin ne me yasa muke zama kasance an yi mu'minin ne ba mu'minin ne suka tsaya kan hanyar Allah ta gaskiya shi sa Allah ce wallahu yuhibbu sabirin Allah ya kama sahuri masu juriya sai Allah ce wa makana kaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wannan bayan Allah wanda suka juri a yayin gudu magana su ba ta kasance ba illa face an qalu sai dai kawai cewa sai rabbana ighfir lana dhunubana ya ubangiji ka gafarta mana zunubanmu wa israfana da kuma wuce gona da irin. mana da yin abu ba daidai ba ta hanyar zai Ma'ana da wuce gona da iri a cikin al'amuran wasar da aka dama ya ubangiji ka tabbatar da digadiganmu wansunna anil qawmil kafirina ya ubangiji ka taimaka mana akan mutanen da ke kafare ne wannan shine su abin da ke nuna wansunna anil qawmil kafirin ya ubangiji ka taimake mu akan mutanen da ke kafare ne sai Allah ya ce fa atahumullahu thawabad dunya sai Allah ya ba su ladan gidan duniya me ladan gidan duniya shine nasara nasara da kuma ganima shi sa malamai suka ce idan kai wa Allah da to za ka samu riba biyu za ka samu riba a gidan duniya za ka samu aljanna a ranar kiyama duk abin da Allah yake bayar da mutum kirki zai ba shi ta yake man da salihan من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يوم da aiki na gari matsali ko namiji yana mumini to Allah ya saka maka gidan washi zan rayar da shi rayuwa mai daɗi a tsakiya malamin tafsiri na da cikin su Muhammad Amin Shinti a cikin azwa bayan da ke da Qur'ani da wannan a gidan duniya za a baka daga ƙarfin da sannan wato wani rizuyar na kuma adiranmu da asali makarar abu a ranar kyamar za mu saka musu da mafi kyawun abin da ka aikata shi sa duk mutumin da yake bin Allah za ga bai da damuwa a rayuwarsa za ka samu nutsuwar zuciya domin kana da alaƙa da ubangiji so mutane da yawa suka ɗauka sun ɗauka kuɗi duniya ita ce kwanciyar hankali ba ita ba yanzu yana nan yana biliyoyin kuɗi amma sai an mai allura sai ya sha kwaya zai iya iya nan da biliyoyin kuɗi amma an zarrabe shi a cikin zuriyarsa yana da biliyoyin kuɗi amma yana jin tsoron ya nuna ma yana da kan saboda gwamnati za ta makanta muna ganin amma mutumin da ya zanto cewa bin Allah ya yi ai da ma Allah ya faɗa alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah Allah bi dhikrillah tatma'innu qulub alladina amanu wa 'amilu salihati uba na ko inda suka yi imani zuciyarsu ta samun nutsuwa da ambaton Allah da ma da zuciya take nutsuwa wanda suka yi imani suka yi hankali suka yi aiki da gari to aljanna ta tabbata a gare su da kyakkyawan makoma to Allah zai baka wannan a gidan duniya sannan kuma baka a gidan lahira da haka in so kake ma ka samu jin daɗin duniya lahira shirya da ubangiji yin imani ba ya kama abin duniya yin imani ba zai hana kama abin duniya me yasa a cikin musulmi ake cewa ga Abubakar ga Umar ga Usman ga Abdurrahman ibn awu duk waɗannan masu kuɗi ne kuma masu imani ne kuma ɗan aljanna ne ashe shi Allah ya raba rayuwar duniya akan ka'idar nahnu kasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma Allah ya raba rayuwa in Allah ya baka dukiya mai yawa a cikin musulmi ba abin da zai hana ka samu wannan dukiya in Allah ya rubuta ba dukiya mai yawa kana matsayin arni ba abin da zai hana ka samu wannan dukiya amma dai ƙarshen ayar ya ce wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un ka samu rahmar ka ya fi alkhairi sama da abin da ke tare za ka imani za ka iya samun mai imani mai duniya sannan ya je kuma lafiya a bashi lafiya za ka iya samun kafiri ya rasa duniya kuma ya je lafiya ba ko ba zai samu lafiya domin Allah ya zama da ba'a cikin kana akara a shi wani abu da kamata ya tsorata ka ba muna gane shi ne Allah ce fa'ata kuma mahu sawabar duniya sai Allah ya ba su ladan gidan duniya shi ne nasa da dukiya da ganima saboda mai kawai duniya Allah ya shara samu wa kusna sawabul akhira sannan Allah ya ba su kuma kyakkyawan ladan lahira nisa kira shi kyakkyawa saboda ladan lahira ya fi ladan duniya na lamun ganin sai Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinina Allah yana kan bayan sa wanda suka zama masu ne su waye bayan su masu ne su ne waɗanda su ne waɗanda suke bautata wa Allah kamar suna kana gani kamar suna gani sa suke bautata masa saboda in su ba sa ganin Allah ya Allah yana ganin su hadisin Umar kan kasawa da ke cikin musulunci zai fito ma da ma'anar ne kuma تقرأ كتابين ta الجلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكمل ركبتيه إلى ركبتيه ووضع الصفية على فخذيه فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم يتمنى ذلك tare da manzala sai sallama ko sai ga wani mutum kawai ya ya kullu mana mutumin tufar kafara kan kansa baki kirin ba kula kaga inda mutum ne za a riga ta kai kura kansa yayi kata kata kuma har da sai faɗa ma ke la yura alai na faru safar babu alamar tambaya a tafiya a tare da shi ba mata ki bane wala ya arifu min ahad mun bi cikin mu ba wanda sai shi ya mutumin da ba ba ba bane kuma ce ba mai kai shi har sai da ya zauna gurin manzan kalma ya jingina gwiwoyin su zuwa gwiwoyin manzan Allah kada ka hannu ya tsora hannayensa akan kime sai ce ya Muhammad ya ce ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya ta ce kudin akhduni an islam zala sai ba shi labarin musulunci sai ce kada sai ce fa jinna lahu yas'aluhu wa yusaddiq kuma yace sai muke mamaki shi fa ya tambaya kuma an bashi an ta yake gaskiya ne daga na sai ce fa akhbirni an al-imani shi ma bashi labarin imani bayan na sai ce fa akhbirni an al-ihsani Allah yana kan masu kyautatawa to bayani ne menene ihsani sai ce ihsani shine an ta'budu Allah ta annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara shine in zaka bauta wa Allah ka bauta Allah kamar Allah yana ganin ka dan in kai ba ka ganin Allah shi Allah yana ganin yanzu a ce ga gwamna ya baka aiki amma su zai su wabishin a gaban su za ka rage don Allah za ka so ta aiki to wannan ubangijin gwamna ka za ka ta wanda yau idan Allah ya ce duk gwamnonin Najeriya su final su sun shaidi na aiki kun fai kunne wannan wani da kuke a wurin Allah in Allah ya ce duk wani mai jin ya isa a Najeriya da su final school sun da kai ya kara aiki wallahi ba zai to kuma a ce ka bautata masa kamar kana ganin ta in ba ka ganin ta shi yana ganin ta to ya kuma ka yanke ashe in zaka ibada ka kyautata ibada shi ta idan ka da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya rubuta kyautatawa kan komai kuma Allah ya rubuta kyautata fa idza qataltum fa aqlu qatla in za ku kashi ko mu za ku kashe mutum ne ya cancanci za a kashe shi in shugaba zai kashe shi to a kyautata wajen kashe shi ka a zartar da shi Hakan za ku yanka dabba ko tsuntsu ko kaza duk wani abu da ke in za a ce an yanka za ku yanka to ku kyautata wannan kyautata ba idan yanka kuma ba san me ta ba sai ce wani shidda a hajjakun shafa'ata wanda zai yanka ya tabbatar abin yankan yana da kaifi sai da kawai yana yankawa shi ke nan ya fito ba sai ka je ka rinka jirga ba kana mai azaba kuma abin da ya sadaka waka din shine jan ka hutar da abin yankan nan to kuma su ake kyautata ba kyautata wa Allah ne ka bauta masa kamar da in kai ba ka ganin shi na ganin ka kyautata wa Allah sallallahu alaihi wasallam ne ka bi shi akan shari'ar ka kyautata wa iyayen ka ne ka musu duk wani abu da yake nagartaccen abu saboda girman iyaye da hakkin iyaye sai Allah ya ce ma bautata mu yana gama sai ce kyauta wa iyaye dan ka gane iyaye suna da kima suna da وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقد أعلمك أن لا تعبد إلا إياه بالوالدين حسانا أن اشكر لي ولوالدك إلى جنسك إن كنا دوبر سوا حتى كنا كيسين لو جينا كيسين سوا جاية شيسا جاءنا مريضين وكنا من الإيان كأهل بنا شيسا أعجز أبي بكر نصي ابن الحارث من زم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسجد صحبه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر Bana ba ku labarin da cikin manyan manyan laifuka da suka kowane jina ba. Kalu bala ya so na kace faɗa mana ya ce. Sallallahu alaihi wasallam. Abu na farko sai ce al-ishraku billah. Al-ishraku billah. Laifin da kowane shi shine sanya wa Allah kishiya. Yin shirka da Allah. Na biyu sai ce wa uqul walidaini da saba ma iyaye. Shine ne to amma sai ka duba alaƙa kan iyayenka alaƙa ce mai kyau kai da yau ka mutu ba wani ne cikin iyayenka suke ganin sanar da shi kana kyautata musu gurgurin ikonka na lamuna gana shi sai ki an ta'abu da Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka tsakaninka da kowa shi ne kyautatawa shi ta Allah ta hal jaza'ul ihsani illa ihsan ai ma jaza'ul ihsani illa ihsan kyautatawa ba ta da wani sakamako sai kyautatawa shi sa ce inna allaha ya'murukum bil 'adli inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi Allah ya umarni ya'muru bil 'adli na umarni da adalci sai ce wal ihsan da kyautatawa to masu yin da kyautatawa Allah ya san su shi sa Allah ya kirawo cewa a hanyar Allah da afuwa ga mutane dan nan ma fushi ka kame wannan fushi duka Allah ya kira su a matsayin ihsani الذين ينفقون في السراء والضراء والسابقين البيض والعافين عن الناس والله يحب المؤمنين الله تعالى شيء تعالى تعالى يا ايها الذين امنوا الذين كفروا يردوكم يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين الله تبارك وتعالى يا جاهل المؤمنين game da al'amarin kafirai da ko munafikai domin yi musu da'a ko bin hanyar su yana gadarwa da mutum halaka a duniya da lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ko wadanda kuka yi imani in tuti'u alladhina kafaru in kuka yi ɗara ga waɗanda suka kafirta yardukum ala asabikum za su juyar da ku akan digadiganku ku bar addinin musulunci fatan kalu khatirin daga nan sai ku juya alhamun kuna masu yin asara inda za ku rika mun kafar wanda shi ne abin da ya faru sai Allah ya ce balillahu maulahu bari dai Allah Allah tabaraka wa ta'ala مولاكم شيء مثل تنكر دعوة إليه وهو خير الناصرين Allah shi ne mafi alkhairun masu ce maka. Allah ke sannu fi fi kuru da lalai da kafarin zuwa da sannu zan jefa razani a cikin zukatun wannan kafaran razanar. Lima ashiya ko billa saboda shirkar da suka sanke suna yi da Allah ma lam yudazzil bihi sulfana akan abin da Allah bai sokar da hujja kanta. Allah ce wa ma'awakumun na su waɗannan kafiran makoma su shine wutar nama wa zai bi'sa maqwa zalimin makomar azzalimai ta yi muni ita ce wutar nama Allah ya kare to da muka kalli wannan ayar ko wannan ayoyi za mu ga a matakin farko Allah ya hana mu'minai su wa kafirai biyayya saboda duk lokacin da kuke kafirai biyayya sai kun ce shi sa da duk kasar da ta ɗauki Amerika da rasha da faranta ta ɗauki kulliyar ta ta miƙa musu to wannan ƙasar ba za ta rabu da tsoro da talauci da rashin kwanciyar hankali shi sa duk ƙasar da ta ce ba ta ɗauko sojojin amerika ta ajiye ta wai don su sa jari ko kuma a'a don wannan sojojin su taimaka musu wajen tsaro ba abin da za su akan tsaro sai sun lalata shi ku dubi ƙasashen duniya Nijar wani da aka jaka musu da sai da suka a suke su. Amma wani yanzu Najeriya ba mu da gudun abokan da muke mu'amala da su sai Faransa sai Amerika. Ba mu da su su manyan mu da aka su magana duk wanda ya kamata da magana cewa bai kamata a kawo sojojin Amerika Najeriya ba ba mu ba. Ban kuma an sama daidai ne. Wannan bandit da muke da su da kinafa ba yadda za a ce waɗannan sun fi ƙarfin security Najeriya ba zai yi ba ba a yi niyan maganin su bane inda ba a yi niyan maganin su ba kawai shi ne za su gaba da yin abin da suka dama za su gaba da yin abin da suka dama abin da ya sa muke kiran shugabanni da cewa lallai su maganin waɗannan mutanen wallahi ba wajen mun tsani mutanen ba ne ko don mun tsani shugabannin a'a mun san cewa tabbas shugaban ƙasa a matsayinsa na musulmi to ya san cewa Allah zai fiye shi a ranar alkiyama ya tambaye shi akan yadda ya jagoranci Najeriya gwamna a jihar Allah zai tambaye shi duk wani wanda yake da wani responsibility Allah zai tambaye shi a ranar alkiyama fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wa la nas'alanna al-mursalin fala na alaihim bi ilmin wa ma kunna dalil za mu tambayi manzanni za mu tambayi kuma wanda muka aika manzanni biyu so sun tambaye su to an tambayi manzo wani wani shugaban kasa manzo da yake da rijista daga wajen Allah cewa ka je abu kaza wanda shugaban kasa ko gwamna da yawa da cikin shugabannin kasa ko gwamna ba ana yin kabara a cikin gaba sandare ko usawa wanda wato malaman cikin gari ma ba su yadda kun yi ta'adu ba amma shi manzo da Allah ne Allah ya aiko shi ke kai ne wakili na to sai an tambaye shi kuma wanda aka aiko manzannin za a tambaye su to kai me yasa ba za a tambaye ka ba ajalin ne yasa za a tambaye ka shine a matsayin ka na musulmi da zaka yi nutsuwa ta shiga ofis qur'ani karata shi qur'ani amfani ka kadai a rataya ba a aiki da ayoyin da kuke ciki ba kaga ya ce ka da su ne wallahi duk waɗanda suka bi na. in tuti'u alladhina kafaru in kuka yi da'a da waɗanda suka kafirta to za ku samu riba ba abinda za ku samu yau duk kuma ala aqabikum za su dawo da ku daga barin digadigan ku me barin digadigan ku shine za ku soka da kai ka danga ta addini yannan Allah ka kalli duk wanda da kan malama wa demokradiya a cikin demokradiya da me suke yi wanda ya shafi addini ɗan kira da mutum mutum da yawa su 90% ko 85% in gaba suna wani abu na addini kaza in suka sa karatu a gidan rediyo don a ce suna yin ne a zaɓe su in suka sa a gidan tv don a ce suna yin ne a zaɓe su in kuma sun zo sun yi wata sadaka sai sun ɗauka sun yaɗa don a ce mutane ke ne a zaɓe su kin farko ke nuna muku cewa yaudara ku suke yaudara ku suke amma kuma ke gafa da su amma duk mutumin kirki in zai yi wani abu na addini ko yawan akwai wani malami a sana'ani akwai kuma masu shi yau a alamin da. azumi yake ya koye azumin matar sama ba ta kan to ta yaya ba zai karya a gida ba sai karbi abin kan sai zai ba mabukaci ba zai shigo gidansa ba sai bayan sallar magariba ya sha ruwa ko ba zai taɓa gaya kowa yana azumi akwai wani jaji da taɓa karanta ula'ikan akhira a cikin nan mutum wani bawan Allah shi aikin sa shi ne in ya samu kuɗi ya rike sai abinci na cewa gidajen bukata yana ajiyar su a kowane an yi an yi a gano wani ne aka ta hanyar da gano shi ne bayan ya rasu da aka zo wanke siya da tabar ɗaukan buhu a bayan sa don baya a cikin kowa shi ke kewa da kansa sannan kuma daga nan da ya mutu har zuwa wani lokaci to ba ƙara ganin an kai abinci gidan wannan ba daga na gano shi ke amma in ka kawo da ke tsoro sai ana in ga mutum ya gina masallaci don a ce maka mai addini ne a zaɓe shi in ya sa karatu a rediyo don a ce masa mai addini in ya taimaka wa marayu don a ce masa mai addini ne a'a su ba za su abu Allah za su abu Allah to wannan ya kai su har sai ga suna turawa da yayya turawan da ba ta son Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhudhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma al-zalimin Allah ya kuɗa da kai imani kada ku yi yahuda da nasara a cikin su sashen su masu ya tashi duk wanda ya jikince su ya so su daga cikin kuku shi ma shi ne Allah ba ya sani da mutane da ta yi nan ba Allah ce in kuka yi da'a ga waɗanda suka kasanta yardu kuma na akabi za su mai da ku akan digadigan fatan kalbu khatirina ku juya a matsayin wanda kai asara domin kun bar addini kun goma kafirci kun yi asara da mutu lafiya domin duk wanda Allah ya ce bai yayi asara to abin da Allah yake nufi mutum shi ba. من يأتي ولا أذلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليغيرن آذان الأنهار ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم هذا ما كيف فقد يتخسر خسرانا مبينا عن فيها فقد أولئك مأواهم جهنم مقمص البيت المتبع لهم ولا يبدون عن حام حيطة لا تستطيعون المفقبة المتبع لهم في تشرع فبيجي لأن أمر هذا كوجه أما سيف شغمان كساء المسلمين با wanda yake biyayya ba wanda yake tsoro sai Allah sai Allah ba su ke tsoro a'a su tsaya su jagoranci abin su tun muka rasu su su jana ɗalibin a baka to daga nan muka shiga tsalla-tsalla don wannan ba za ta ɗauki cutar da mu amma yanzu kalli shugabannin mu kalli daɗin majalisa ta yadda kawai ba abin da ta sani sai compromise ma'ana sai a yi negotiation kawai a zo a duk abin da shugaban kasa ya kawo shi ke nan zai amma za mu da hari ba zai ɗin majalisa ɗin kan su da shi ba wanda kan fara cikin kan yi da daɗin jari su amma da da abin da wallahi ina tabbatar muku a yanzu da shugaban ƙasa zai zo da proposal na cewa yana so ya yi tam na uku wallahi ɗan majalisar mu zai sun bashi amma za mu yi ƙasar jo yi, ya yi, ya yi, ki zarce Allah ya duka su da yayi gani su su da yayi gani da suka hana amma da ƙashe ya yi su zama ya yi su da gani da zama amma wannan majalisar da muke ita wanda mafiya yawan su sabon kifi ta fasatin su ba su amfani da shugaban kasa zai zo da proposal na cewa yana so da ya na uku wallahi ta za su kiyar saboda ba ruwansu da al'ummar su ba ruwansu da bala'in da za a shiga ba ruwansu da yanayin da yake shiga tun da su suna samun kuɗi a aikin da ke yi kila na halali kila na haramun suna samun to shi kenan a duk abin da za a zo talakawa mutuwa lafiya su mutu su kuma talaka ko ba da hankali ba za ta yaƙe su da kuri'a su ba duk ɗan majalisar da bai taimake kuma ku dawo da shi duk sanatar da bai taimake kuma ku dawo da shi wannan shi ne zai sa nan gaba ba za su ƙare masa Allah ta lafi bari lahu maulaku bari dai abin sani Allah maulaku Allah shi ne majalisar ku shi za ku wada shi ta ba wanda za ku yi Allah za ku da'a ka miƙa wuya wurin sa da Allah ta nan da Allah amarin duniya ko al'amarin lada ko malami za ka yi biyayya ko waliyi za ka yi biyayya ko shayi za ka yi biyayya abinda za ka yi biyayya ya dace da Allah ya ce annabi ya ce in malami ko waliyi ko shehi ya faɗa abin da ya saba Qur'ani da hadisi kuma bai da kansa man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu wa huwa rajul sai kuma mai ba abin da ya faru domin Qur'ani Allah yake ku kai wada amma dan Allah yake kyauta ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasulahu wa ulil amri minkum an gane ko bani Allah mawlaku wa huwa khayrun nasirin Allah shi ne alkhairin masu taimako misali yanzu in kana tunanin America da Faransa da Rasha ne za su taimake ka da kai imani ka zo masu Allah taimakon Allah ya zuwa ka fasu amma da ka lalace ba ka da alaƙa da ubangijinka za ka yin komai saboda duniyar ka wanda ya sa kuke jin tsoron amerika kuke jin tsoron ingila kuke jin tsoron kaza kuke jin tsoron ka me na abin tsoro ba na abin tsoro a tare da su in allah ya tsaya ma to ka fi ƙarfin kowa in yansurkum allah fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum a yi. in allah ya taimake ku ba wanda ya yake rinjaya kuma amma Allah ya tabar da ku yake ce ba ku wai zai tabbata ku bayan Allah ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum inda kun ji in je kun ce mai addinin Allah to shi kuma Allah zai ce mu ce kuma ya tabbatar da gidajen wannan abin mu musu amma kun je kun sai da mu a gurin su kuna tsoron su ma dole muka zama na tsoron su kuma sai da gane musulmin arewa ba ka tsoron Allah ba Amerika har ta fara kawo kaga mutum sun canza daga yadda ke a kwanye ne zuwa masallaci a kwanye kasuwa kan canza abin da za ku yi shi ne kuce za ku kisa ai wa lamma sura la wa nafsa idza jaa ajaluha wa lahu kabirun bima ta'malu ba wanda yake kashe ka wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban mu'ajjal ba yadda za a yi kamar sai ya haɗa kwanar kai ƙari, nan da kwanar kai ƙari fa, ko suna yi a cewa yadda ke fi kamar. shi sa za ga mutum yana cikin bila mutuwa ta kashe ta kashe shi mutum ya sami yana cikin gamman amsu mutuwa ta kashe ta kashe shi mutum ya tara kuɗi yana da ma'aikata mutuwa ta ɗauke shi mutum shi ya fi kowa jarumta a filin rafin ko zanga ko chinese ko kokawa amma da an zo an kashe shi duk wannan bai amfana da shi a kan haka in ka kowa talauci wannan talauci ba zai samu lafiya ce su yawa wallahi ta da ba zai kyauta ma ba تقول الله يكون تؤذوا من ذلك في قلوب الذين كفروا الرعب سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب انا اعطيك يا اعجابي اعطيك يا اعجابي ابن عامل لقراء الكتائي سورة كراءة سورة تذكر القرآن تبادى أين من أمي أمي سكون أمي رعب لا تقول شيء أما هو كمان ابن عامل الكتائي رعب شيء كان ainihin zama shi an karanta da yiwa ainihin zama da kuma yiwa ainihin sukuni ƙira'ar sukuni ƙira'ar ta ce jambuwar ƙira'ar zama a kan ainihin wani ƙira'ar ta ce ainihin da ta kai amma ma haka ne da sanu zan je ka tsoro ragari a zuka kan kafarai wanda za ku buga da su kuma su yi ne in ya kuma ne Allah ya kama su wani da yau mana duk wanda yake shekara arba'in da biyar zuwa hamsin ya san lokacin da arna a najeriya da wani musu an yi san kare da mu sun rana mu da saboda mun kuma kafin tambaye na muminanci mun kin yadda da allah ɗin mun kin abin da ya kamata shi sa allah ce da sannu zan jefa radani a cikin zukatan waɗanda suka kafinta ne ta zata musu radani shirin ma ashiraku billahi ma da duniya su fata. saboda shirkar da suka yi da Allah wacce Allah bai ɗaukar da hujja a kan hakan da wanda yake tare da karantar amma ba ba ne da hujja shi ta Adam Ibrahim ya ce wa kaifa akafu ma asharaktum wa la takafuna annakum asharaktum billahi ma lam yunzil bihi sultana fa ayu fariqayn ahqqu bil amri in kuntum ta'lamun wa kaifa akafu ma asharaktum ta ne shi wani abin da ke sanya wa Allah ne kishiya bayan ku ba wani kuna yin shirka da Allah kan abin da Allah da shi kuma ku da hujja ya inganta a hadisin Bukhari da Muslim hadisin Jabir ɗan Abdullahi Allah ya ƙara masa yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce o kai, أوتيت خمسا لم يقفهن أحد من الأنبياء قبلي manzo Allah ya ce an bani abu biyar kafin annabi dan zakin Allah shi Allah yana bashi abin da baya ba sauran annabawa shi ta duk lokacin da ka ji mun ce annabi mutum ne to muna nufin mutum ne yana cikin jinsin ɗan adam amma mu da shi ba ɗaya ba bai ba mu ba gama gari annabawa ma gaba ɗaya haƙuri da azumi na rusul gaba ɗayan su ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kima ya fi daraja shi ta ta shafi amma idan Allah zai aiko wani annabi zai ce to akwai annabi a ƙasar zamani in yanzu za ka tashi a matsayin babban annabi ka koma karamin annabi mabiyi babban annabi za ka ajiye littafin da muka baka a taura injila da bura da kowane irin littafin muka baka bu littafin da muka ba wa nan ɗan zakan annabi shi ne alƙur'ani shi ne wani mawaƙi da isma usman ɗan baba yake cewa annabawan musulmai dukkan su fadawan kai duk duka jisudu masu shara hanyar zuwan kai wai kowane annabi in ya zo sai ya yi bayani ya ce ni fa ba fadi ne sarkin mu zai zo nan da ba. mana gani to wannan annabi ko wani annabi an yi wannan yarjejeniya da shi haka Allah ya fara wa akada Allahu mithaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikma ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وكون عن الاجتهاد to wannan hadisi an bashi abu biyar abu na farko shine nusirtu bil Masira ta sha an taimake ni da jefa da ne a abokan gaba na in yana da sauran wata ɗaya in je in yaƙe su daga nan za su fara firgici kaga daga lokacin da ka ruɗe ka firgice daga lokacin an yi defeating ta a yaƙi yaƙi ko da iri ko da yaƙin gwamnati kuna zuwa za ku yi masa wasu yawon kariya ko sun cinye daga nan kun faɗi kawai kowane irin abu ne ko jarabawa ce kana shiga aji ce ka kariya ko kawai ka je ka faɗi amma ya zama kana da courage kana da courage to ko za a yi zaure ba a kanka sai an sha wahala to idan annabi Salama zai je ya yaƙi kafirai kafin wata ɗaya sai na gana kafin ya zo sallallahu alaihi wasallam shi sa ana ce bai taɓa ganin jarumi a duniya ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an je yaƙi Uhud an rabu mutane amma manzon Allah kuma duk wanda ya zabe bayan sai ke zuwa ya koya sallallahu alaihi wasallam shi ta shi komai ya kowa in kyauta ce ya kowa in hakuri ya kowa in kirki ya kowa in mutunci ya kowa komai annabi ya kowa sallallahu alaihi wasallam sannan abu nabi wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura sannan ni Allah ya mun gata kowa za a ware mai gurin ibada amma ni kasa da kan ganin ta kan zama abin da zan yi aiki da ita sannan kuma duk inda sai kasa masallaci ko da ba sallah bane sallah na samun ko in sallah bane sannan in karka ruwa da kasa za ka yi kimawa yin ta sai idan sarki ba abu na uku ce wa hillan liyal zana'i sannan ne an halaka mun ci ganima da idan an je yaki idan an je yaki aka kamo ganima zuwa za ku tara ta a waje guda idan Allah ya yarda da wannan yakin da wannan ganima da kuka samu wuta za ta yi da cinye in Allah bai yarda da shi wani wuta ba za ta dauki ba ana kake ana kai daga gare shi amma mun nan sai aka ce wa ala wa anna ma dunimtu in shay'in fa anna lillahi khumsa to kaga mu sai Allah ya raba mana ganima da kai to nan ma sai ce an halatta mana ganima muka je yaki za a raba ganima muna gane shi ka an gurin ce fa kullu mimma ganimtum halalan tayyiba musa ka kamar mutu daga wannan ganima halal ne ko tsarki gare shi amma tukuna sai zai yi ko saboda me yasa mun samu wannan gatan saboda manzon Allah sai kalama mu al'umma sai shi sa Allah yake ba mu priority kamar yadda Allah ya bawa annabi sama priority akan sauran annabawa mu ma sa Allah yake ba mu priority akan sauran annabawa saboda daraja kamar samu kima mu samu daraja abu na ku wa wuti shafa'a sannan an bani ceto babban ceto da karamin ceto duka an bani in an je farfajiyar alkiyama tsananin ya tsanani an kusanto da rana da su mil ɗaya ba wasu da ke mil na tafiya ake nufi ko mil da ke cikin muskunan a kwalli wannan tsinken da cikin kwalli da ake sawa a ido suna ta mil to wannan ke sa a cikin kura kenan shi ake nufi kwakwalwa waɗansu ma ta farfata za ta ringa a lokacin mutane za ta ringa yin gumi wani iya wajen kafu wani iya guya wani iya cinye wani iya ciki wani iya wani magani ko suke shan mai ana cin bala'i da musiba saboda rana a kiyama rana tashi nan kiriji abinda Allah ya ce mata inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawna tad'alu kullu muddatin amma abba'a wa tad'u kullu dhati ilmin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adab Allah shadid Allah da kansa ce girgizar rana al-kiyama wato wani abu ne mai girma ranar za ta mace yin da kan da masu cewa ga ɗanta tana shayar da shi amma za ta watsi da shi me ciki na wata ɗaya wata biyu wata wata bakwai wata takwas ranar kawai za ta haife shi kuma zama lafiya kaga mutane suna tangani Allah ya ce ba ku tangani suke yi ba azaba Allah ya ce sanani a wannan ranar Allah ta Allah ta yi to wannan ranar sai mutane suna cikin wannan halin sai a je gurin annabi a je gurin annabi a je gurin annabi Musa a je gurin annabi Isa a je gurin annabi Ibrahim kamar to Allah ya zo ya hukunci dan kowa kuma kuma kuma ko huta duk wanda aka je gurin sai ce ba zai iya wata riwaya ba sai ce na ci bishiya na yi kaza na yi kaza amma ana zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa gifani ana zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ana laha ana laha ana laha yace ni zan iya ni zan iya ni zan iya ya je sa goshin sa kasa ya kira Allah da sunan da ba wani ya taɓa kiran Allah da wannan sunan ko annabawa ba wanda ya san wannan suna kai annabi sallama shi ma a ranar Allah ya sanar da shi wannan suna ya kira Allah da wannan suna Allah ya ce da annabi sallama daga kanka yace saltufa roki duk abin da kake so a wannan ranar ne kullum ba washfa ta shaffa sannan da muke tun duk wanda ga ma ba ka ta shi to daga aka zo aka hukunci tsakanin mutane تعملك شيء وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة قوة الذي أنا أيك شيء موسى المتعنى تكوى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم يا متعنى تكوى أما تيجي وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا شوف ما بعد متعنى شيء إلى الناس عامة لكم أن تقولوا يجوى المتعنى تكوى ya mun gano nan to wannan shine sanin ke fi qulubil ladina kafaru rubbul ma ashraku billahi ma lam yunzil bihi subhana to wannan kafaran sai Allah ce wa ma awakumun nar ba kuma su ita ce wutar jahannam Allah tsare wa bi'sa maqwa zalimin makomar azzalimai ta yi muni a ce ita ce wutar jahannam to da ka dole zai zalunci ka zira masa a duniya wata rana an ce mai zai zalunci ba ne kuma mutum ya sani lalle duk zalincin da yayi makomarsa shine wutar jahannama kuma dan Allah ya ba ku dama kuna zalunci kuna sace dukiyar ƙasa kuna cin mutuncin wanda kuka dama kuna nuna discrimination kuna saba section 14 na 1999 constitution kuna saba Allah kuna yin abin da kuka dama ku jira dan Allah kuke ba ku mutu wata rana dole sai an ce mashi gaban ƙasa ya mutu domin ga Muhammadu Buhari ya ce janar sani a bata yaro Allah ya ɗansu da rahama shi ma na kan yana nan wata rana za a ce ya ko muna rayu ko ba ma rayu wallahi sai an zuwa ce yawon kuma idan ya mutu Allah zai yi hukunci da abin da ya yi mana Zan ce da fito ka ce ma wai mu ya ce ma to ka wannan wani abu ne ma na rena hankali da toka in kana son mu ya ce ma ka dawo da komai daidai to daga nan sai mu duba mu shawara za mu yafe ko ba za mu yafe ba domin Allah ta bada ko alama idan ka tuba abin da yake cewa illa man taba wa amana wa amila amalan salihan فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك السلام عليكم ورحمة الله duka a wani karama gani ina mana hudu an ka zaune mana hudu da masina yanzu ma yi ma ɗan masina